Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake haduwa cikin shirin mu zagaye duniya wanda ya saba waiwayar wasu daga cikin muhimman lamuran da suka auku a makon da muka yi bankwana. Da yardar Allah, Nura Ado Suleiman zan jagoranci gabatar da shirin na wannan lokaci. daga cikin labarin da shirin ya kunsa akwai matakin kafa dokar ta ɓaci da shugaban najeriya bola ahmad tinubu ya yi a jihar ribas da kuma martanin ɓangaren 'yan adawa nijar da burkina faso sun fice daga ƙungiyar ƙasashe rainon faransa a can sudan sojoji sun samu nasarar kwace iko da fadar gwamnatin ƙasar da ke birnin khartoum bayan da suka fatattaki 'yan tawayen rsf a gabas ta tsakiya kuwa isra'ila ce ta sake kaddamar da farmaki ta ƙasa a zirin gaza bayan halaka falasɗinawa fiye da 400 a hararen da ta kai ta sama a yankin a farkon makon da muka yi bankwana shugaban najeriya bola ahmad tinubu ya kafa dokar ta ɓace a jihar ribas ya kuma dakatar da gwamna da mataimakiyarsa da kuma dukkanin 'yan majalisun dokokin jihar na tsawon watanni shida tinubu ya ce ya ɗauki matakin ne biyo bayan rikicin siyasar da ya kici ya cinyewa a jihar lamarin da ya kai ga fara karya doka da oda da kuma kai hare-hare kan bututun mai daga abuja wakilinmu muhammad sani abubakar ya aiko mana da rahoto akan matakin it has become inevitably compelling for me to declare a state of emergency. Shugaba Tinubu kenan yake sanar da dokar ta ɓaci a jihar Rivers da ya ce babu shugaban da ya san ciwon kansa da zai kyale abin da ke faruwa a jihar ya ci gaba. Na zanta da barista Muktar Abubakar lauya mai zaman kansa kuma tsohon kwamishinan shari'a a jihar Bauchi don jin yadda suke kallon matakan da shugaban ƙasan ya ɗauka. Sashi na ɗari uku da biyar na kundin tsarin mulkin Najeriya shugaban ƙasa yana da dama ya yi dokar ta ɓaci idan har ya samu dalilai idan akwai barazana ma zaman lafiya da kuma rashin doka da oda a jiha amma wannan dama da shugaban kasa yake da shi bai kai ma har ya tube gwamnan jiha ba ko wasu zababbun mutane kamar mambobi majalisar dokoki ta jiha ba To koya kwararru a fannin siyasa ke kallon abin sai na zanta da farfesa Sadiq Abba na jami'ar Abuja inda ya ce. kafar dokar ta ɓace a jihar Rivers ina ji ya yi hanzari na farko. Na biyu kuma za a ce lallai akwai harkar siyasa a ciki. Na uku kuma za a ce lallai akwai ɗan harkar makirci. ga ƙasa yanzu shi uba ne bai kamata ya goya bangare ɗaya baya a yaƙi wajen bangare ba. Ba tare kuma da ɓata lokaci ba shugaba Tinubu ya naɗa Rear Admiral Ibok Ete Ekwe Ibas bai ritaya a matsayin kantoma da zai ci gaba da jan ragamar jihar. Muhammad Sani Abubakar Abuja RFI Hausa. RFI To a Najeriya ranar Alhamis da ta gabata tsohon mataimakin shugaban kasar Atiku Abubakar ya jagoranci taron manema labarai akan matakin da gwamnati ta ɗauka na kafa dokar ta ɓaci a jihar Rivers inda kuma ya taɓo wasu muhimman lamuran da suka shafi siyasa a Najeriya. yayin taron manema labaran atiku abubakar ya buƙaci 'yan ƙasar da kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu da kada su amince da matakin na sanya dokar ta ɓaci da shugaban najeriya ya yi a jihar rivers Mun haɗa a nan ne domin mu yi bayani kan barazan da ke tattare da matakin da shugaba Bola Tinubu ya ɗauka a ranar 18 ga watan Maris na sanya dokar ta ɓaci a jihar Rivers da kuma dakatar da zaɓaɓɓen gwamna da mataimakiyarsa da 'yan majalisa. Wannan mataki ba wai kawai saɓawa doka ya ba, babbar barazana ce ga dimokuraɗiyya, ta yadda gwamnatin tarayya ta karɓi ikon gudanar da gwamnatin jiha. Muna yin watsi da wannan mataki tare da kira ga dukkanin 'yan Najeriya su nuna ƙin amincewarsu kan yadda aka nuna rashin girmamawa ga kundin tsarin mulkin ƙasa da kuma dimokuraɗiyya. Manyan bukatunmu kan wannan lamari su ne kamar haka. Na farko, janye wannan mataki. Muna kira ga shugaban ƙasa Bola Tinubu da ya gaggauta janye wannan mataki da ya saba da kundin tsarin mulki tare da dawo da zaɓaɓɓen gwamna da mataimakiyarsa da majalisar dokoki. Fassarar kalaman tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar. To daga batun siyasa a Najeriya sai na tsaro, inda a ranar Alhamis da ta gabata, wakilinmu Aminu Sani Sado ya aiko mana da ƙarin bayani akan nasarar da sojojin Najeriya suka samu wajen ceto mutane 84 daga hannun 'yan bindigar da suka yi garkuwa da su tare da kuma halaka wasu daga cikin 'yan ta'addan yayin wani samame na haɗin gwiwa da dakarar runduna ta 17 da kuma jiragen yakin sama suka kai kan maɓoyar su nutsu dutsen ma a ƙaramar hukumar kankara da ke jihar Katsina. kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar katsina dr Nasir ma'azu ne ya sanar da wannan gagaruman nasarar da aka samu da aka yi nasara din wajen daba wani babban barawo ne wanda ake ce masa nusu dutsen ma shi wannan barawon ya yi suna wanda yana daga cikin masu kai farmaki a kananan hukumomin malumfashi da bakori da kafur da kuma ita nan karamin hukuma kankara din to an yi samu nasara dai an kashe waɗansu daga cikinsu kuma an kwato a ah, mutum 84 a wajen wannan 'yan ta'adda barayin daji wanda ya hada da maza bakwai mata 24 da kuma yara guda 54 a rika ba da bayanan sirri na waɗannan barayin da kuma informats su saboda dole sai an samu bayanan sirri waɗannan abubuwan za su iya zama sun taimaka domin a samu ƙarshen wannan ta'addanci to koya masana harkar tsaro ke kallon wannan nasara dr bala abdullahi na jami'ar umaru musa da ke katsina masani ne a harkar tsaro. Duba da yanayin yadda ita kanta hukumar soja da sojojin Najeriya suke ba wani abin a zo a gani ba ne don eh, sojojin Najeriya sun kubutar da mutum tamanin babu wani abin a zo a gani. Sannan idan ka kalli ita kanta gwamnatin ma da gaske take gasgatawa gwamnati shi kanshi wani abu ne na cin nasara akan hidimai. Dangane da wannan matsalar garkuwa da mutane domin karɓar kuɗin fansa. ko a kwanakin baya sai da wasu ƙananan hukumomin ba tsari da jibiya suka yi sulhu da 'yan bindiga domin samun saukin wannan matsala aminu sani sado katsina rfi hausa ta yanzu kuma sai batun man fetur a najeriya inda sanarwar kamfanin dangote na dakatar da sayarwa dillalai tataccen man fetur ɗin a naira sakamakon kawo ƙarshen sayar masa da ɗanyen man da kamfanin nnpc ke yi a ƙarshen wannan watan ke ci gaba da haifar da muhawara tare da fargabar fuskantar tsadar man ko yaya masana harkar man ke kallon wannan dambarwa farfesa kelani muhammad ya yi mana tsokaci a kai ya kama dole an ba dangote wata shida dinga ba shi mai a naira to kamar yadda ka yi tambaya wata shida nan cikin wannan watan dama ya riga ma ya gushe to amma abubuwan da suka biyo baya tun da aka bashi na farko nnpc tana bashi a naira ana ba shi kago kago versus guda goma sha biyu a kowane rana ya je ya tace ya sayas to nnpc kuma tana saya tana sayan mai a hannunsa an yi rajejeniya da shi zai dinga ba nnpc mai miliyan miliyan liters 25 a kowane rana sai haka wayi gari dangote bai iya bayarwa ya fara da miliyan goma yanzu ya koma miliyan hudu ya ya koma miliyan biyu a kowane rana kaga an samu failure kenan wanda kuma talakawa ba su sani ba to daga najeriya sai nijar inda gwamnatin sojin kasar ta fice daga cikin kungiyar kasashen da ke amfani da harshen faransanci a duniya ma'aikatar harkokin wajen kasar ta nijar ta ce tun a ranar 7 ga watan maris da muke ta sanar da kungiyar matakin ficewar da ta yi Nuhu Arzika mai fafutuka ne a ƙarƙashin inuwar fararen hula da ke jamhuriyar ta Nijar. Ni a nau tunanin in wagga ta samu saboda ita wannan ƙungiya tana nan tana muna kamar wanda ke biya wata ba tana nuna muna sai Niger ta wa da suka so suna kwatanta Niger mun ki demokrasi ba mu can demokrasi kuma alhali ai Niger muna muna kai kan ga demokrasi kuma demokrasi ba mu ce ba mu san demokrasi ba demokrasin da muke so demokrasin din daga aiki da al'adunmu kuma demokrasin din gaskiya wadda babu zalunci ba tsangwama ba a zaɓen magabata su zama to mayaudara suna zaluncin al'umma ga doka a ke bin doka a abin da ake so ko kuma wanda ya kamata a yi ba haka ba ke yanzu dai wannan mataki da gwamnati ya ɗauka mun tabbata bai ɗauke shi gaban ba. To yanzu kuma sai yi batun cimaka. cikin makon da ya kare kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin afirka ecowas ta yi gargadin cewa mutanen yankin miliyan 47 na cikin barazanar fuskantar yunwa nan da tsakiyar shekarar 2025 da muke ciki idan har ba a ɗauki matakan da suka dace ba wajen dakile matsalar karancin abinci kamar yadda za a ji cikin rahoton hawa hallar gwangwazo. Ƙungiyar ECOWAS ta bayyana cewa a halin yanzu mutanen yankin yammacin Afirka miliyan 34,700 ne ke buƙatar agajin gaggawa na abinci mai gina jiki yayin da ake fargabar ƙaruwar adadin tsakanin watan Yuni zuwa Agustan shekarar 2025 da muke ciki idan har ba ɗauki matakai ba. Kwamishiniyar ayyukan noma da tattalin arziki ta ƙungiyar ECOWAS Masanje Turelis ita ce ta nuna wannan damuwa yayin taron kwamitin samar da abinci na ƙungiyar. Turelis wadda daraktan samar da abinci na yankin yankin Muhammad Zungo ya wakilta ta ce matsalar karancin abinci a yankin yammacin Afirka da Sahel ya ta'azzara a 'yan shekarun nan yayin taron ministan noma da samar da abinci na Najeriya Abubakar Kyari ya ce a halin yanzu akwai tan dubu saba'in da hudu na kayayyakin abinci a rumbun ajiyarsu da za a raba zuwa kasashen yankin. Tabarbarewar matsalar rashin abinci mai gina jiki ya kai matakin kashi goma zuwa sha hudu a yankunan kasashen da ke yammacin Afirka a don haka dole ne a gaggauta shawo kan matsalar. to mako na gab da karkarewa sojin sudan suka samu nasarar sake kwace iko da fadar gwamnatin kasar daga hannun 'yan tawayen rsf bayan da suka fitattaki mayakan da suka shafe watanni da dama suna iko da khartoum babban birnin kasar ta sudan ga rahoton abdullahi isa dakarun sun kai farmaki fadar shugaban kasa inda suka mamaye ta bayan murkushe ragowar 'yan tawayen rsf in ji majiyar da ta nemi a sake sunanta tana magana ne game da rundunar 'yan tawayen rsf 'yan bindigar da suka karbe fadar shugaban kasar a khartoum tun bayan barkewar yaki da sojoji a watan afrilun 2023 a farkon makon nan dai rundunar sojan kasar ta sudan tare da haɗin gwiwa ƙawayensu suka ɗau niyyar fatattakar 'yan tawayen rsf a tsakiyar birnin na khartoum kusan shekaru biyu kenan da ake gwabzawa a wannan yaƙi tsakanin hafsan sojan kasar abdulfata alburhan da tsohon mataimakinsa kuma kwamandan rsf muhammad amdan glo rikicin da ya yi sanadin mutuwar dubban dubatan mutane tare da raba sama da miliyan sha biyu da gidajensu tare da janyo matsalar abinci da matsaguni mafi girma a duniya a cewar majalisar ɗinkin duniya akalla mutane miliyan uku da dubu ɗari biyar a babban birnin ƙasar khartoum ne aka tilasa wa barin gidajensu sakamakon tashin hankali yayin da akalla mutane dubu ɗari ke fuskantar yunwa. To a makwabciyar Sudan wato Sudan ta kudu kuma, ofisocin jakadancin wasu kasashen yammacin turai da dama ne suka yi ta yin zama masu shiga tsakani wajen sasanta bangarorin da ba sa ga maciji da juna. Bayan da sabon rikicin da ya barke a baya-bayan nan ya yi sanadin raba mutane akalla dubu hamsin da mahallansu. Azima Bashir Aminu na ɗauke da ƙarin bayani a kai. tun bayan sake barkewar wannan rikici na sudan ta kudu tsakanin bangarorin da ba sa ga maciji da juna a watan fabrairun da ya gabata bayanai sun ce yanzu haka akwai iyalai fiye da dubu hamsin da rikicin ya tilasta wa barin matsugunan su ana ci gaba da zaman ɗarɗar a wannan ƙasa da ke arewa maso gabashin kogin nilu mai makwabtaka da sudan wadda ita ma ke fuskantar nata yakin basasar rikici dai na ci gaba da rincaɓewa tsakanin bangaren shugaba mai ci salva da mataimakin shugaban na farko rick marshall wanda a baya baya ya jagoranci gungun 'yan tawaye gabanin cimma yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin bangarorin biyu a 2018 da farko shugaba kir ne ya kame manyan jami'an sojin kasar fiye da ashirin waɗanda galibin su magoya bayan mashar ne ko kuma waɗanda suka fito daga kabilarsa kamar da ya ci karo da yarjejeniyar da bangarorin biyu suka cimma kafin wannan ta yi da ofisoshin jakadancin kasashen na yammaci da ke juba suka miƙa a jiya talata uganda ce ƙasa ɗaya tido da ta aiki da runduna don aikin wanzarar zaman lafiya a wannan ƙasa da kuma dakile yiwuwar barkewar yaƙi. RFI To daga rikicin Sudan sai na jamhuriyar demokradiyyar Congo inda shugaban kasar da takwaransa na Rwanda suka gana a kasar Qatar a lokacin da ba a taɓa tsammanin hakan za ta kasance ba. Yayin ganawar shugabannin wato Felix Tshisekedi da kuma Paul Kagame na Rwanda sun buƙaci gaggauta ƙulla yarjejeniyar tsagaita wuta a gabashin jamhuriyar ta Congo inda 'yan tawan M23 suka kame garuruwa da dama tun bayan farmakin da suka kaddamar cikin watan janairun da ya gabata lamarin da ya ba su damar farawa da kwace iko da goma babban birnin yankin gabashin jamhuriyar ta congo ganawar wacce ta gudana ƙarƙashin jagorancin sarkin qatar na zuwa ne bayan ci gaba da mamaye wasu yankuna da mayakan m23 suka yi a gabashin congo a cikin wata sanarwa da shugabannin ƙasashen uku suka fitar ta ce dukkanin bangarorin da ke rikici da juna sun amince su tsagaita wuta sannan kuma su ci gaba da tattaunawa ta doha don samar da zaman lafiya congo dai ta daɗe tana zargin rwanda da tura sojojinta don taimakawa 'yan tawayen m23 wanda suka daɗe suna addabar gwamnati sai dai rwanda ta sha musanta wancan zargi inda ta ce tana tura sojojin nata ne don samar da kariya ga dukkanin wata barazana kasashen da ke makwabtaka da kongo da kuma Rwanda sun sha nuna sha'awar shiga tsakani don sulhunta rikicin domin ko a jiya talata an tsara Angola za ta jagoranci tattaunawar sulhu kan rikicin na gabashin kongo amma sai dai sa'o'i gabanin fara taron kungiyar M23 ta sanar da janyewa daga wannan tattaunawa. To yanzu kuma shirin zai tsallaka yankin gabas ta tsakiya inda firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce hare-haren da dakaransa suka kai tare da halaka falasinawa sama da 400 a zirin Gaza so mun taɓa ne kan abin da zai biyo baya. A cewar Netanyahu, Isra'ila ba za ta saurara ba har sai ta cimma dukkanin muradinta a Gaza da suka hada da kawo karshen ƙungiyar Hamas da kuma kwato dukkanin mutanen da mayakan ke ci gaba da yin garkuwa da su a zirin na Gaza. Kan haka muka tuntubi Dr. Kabiru Inuwa Dukawa, masanin siyasar ƙasa da ƙasa da ke Najeriya. Abin da ya faru ne shine cewa shi shugaba Trump dama yana da wani wasu kudurori da yake son a cibin a gaza batun gaza a maida ta a wurin shakatawa mutanen duniya suka mai ta suka ce ba yadda ba amma wannan abun bai daddara ba so in kai bibiya kwarai da gaske za ka iya fahimta cewa kusan amurka ke goya ma isra'ila baya cewa ta yi wannan abun sannan kuma shugaba na ta yawo duka kudurorin da yake so ya aiwatar a babu wanda ya mita tun daga kan cewa sai an ga ƙarshen hamas da kuma cewa sai an kwato wanda suka kama wanda suka kasa kamowa so shi yasa yake garin idan ya da wannan abin aka ci gaba da kulla kamar ya fadi a ne akan yaƙi kamar an ci shi yaƙi ne. To dakta da yake abin da ake tsoro ya auku na rushewar ita wannan yarjejeniya gami da kisan ɗaruruwan falsinawa da Isra'ila ta yi. Me zai biyo baya? Yaƙi ya ƙara koma sabo saboda su ma hamas su farko dai kafin ma a sauka antony blinken tsohon ministan harkokin waje na amerika ya riga ya gama isra'ila cewa sun maida duk sojojinsu da aka kashe sannan sun yi ta moga na makamai so yaƙi ya koma ɗanye ne wanda za a ci gaba da sai kuma yadda Allah ya sa ya faru. Hmm. Wasu na fargabar cewa shi rikicin na yankin gabas tsakiya ka iya kasancewa fiye da na watannin baya da aka gani gabanin a kulle yarjejeniyar tsagaita wuta a gaza la'akari da barazanar da ita amurka take yi da kuma hararen da ta kaddamar kan mayakan huti a yemen ba yadda za a yi a ce yaƙi da ake tsakanin huti da amerika ya kai tsakanin kamar hezbollah da kuma isra'ila abin da ya sa na faɗi haka shine cewa Isra'ila da Lebanon suna kasashe ne wanda suke kusa da juna, so ya fi tasiri akan wancan wanda za a ga yana nisa da Isra'ila. RFI To cikin makon da muka yi kwana rundunar sojin Isra'ila ta kaddamar da sabon farmaki ta ƙasa a tsakiya da kuma kudancin zirin Gaza. Isra'ila ta ɗauki matakin a ranar Laraba ne kwana guda bayan da ta halaka falasɗinawa fiye da 400 a zirin gaza yayin barin bama da ta yi kansu ta sama farmakin da ya zama ɗaya daga cikin mafi muni da isra'ila ta kai a yankin na falasɗinu a tsawon watanni 17 da ta shafe tana fafatawa da ƙungiyar hamas To daga rikicin gabas ta tsakiya kuwa sai na turai inda cikin makon da muka yi bankwana Amurka ta ce za a ci gaba da tattaunawa akan kawo ƙarshen yakin Ukraine da Rasha ranar lahadi mai zuwa a birnin jidda da ke saudiya kamar yadda jakadan amurkan na musamman wato steve woodcock ya sanar a yayin ganawa da wata tashar talabijin amurka a ranar talata witkoff ya ce wata tawaga a ƙarƙashin jagorancin mai taimakawa shugaba donald trump ta fannin tsaro mike waltz da sakataren harkokin wajen ƙasar Mako rubio za ta tafi saudiya Sanarwar na zuwa ne sa'o'i bayan ganawa ta wayar tarho tsakanin shugaba Donald Trump da takwaransa na Rasha Vladimir Putin tattaunawar da suka mayar da hankali akan batun maido da dangantakar kasashensu kawo ƙarshen yakin Ukraine da kuma halin da ake ciki a gabas da tsakiya. a yayin ganawar ta ranar talata ce ma shugaba putin ya amince da dakatar da kai farmaki a kan cibiyoyin makamashin ukraine amma kuma ya ki amincewa da ta yin tsagaita wuta na kwanaki talatin wanda shugaba trump ya yi fatan zai zama mataki na farko da zai kai ga tsagaita wuta na dindindin to sai dai a wannan laraba ukraine da rasha sun zargi juna da kai farmaki kan cibiyoyin makamashin juna da dimbin jirage marasa matuki sa'o'i bayan tattaunawar shugabannin biyu ta waya. To da wannan rahoto na Michael Kudisin akan kokarin kawo ƙarshen yakin Rasha da Ukraine, shirin mu zagaye duniya na wannan makon yake karkarewa. A madadin abokan aiki na da sauran waɗanda aka ji muryoyinsu, Nura Ado Suleiman da na jagoranci gabatar da shirin daga nan sashen Hausa da Radio France International RFI. Kyau masu sauraro fatan alkhairi.